ba udu ka daya na ganta bace ne me faru ne wacce yarinya ce ta bata mara samari take tara tili tili kake gani wanda in yazo wacce ta tun da nake jira har yanzu layi bai zo kai kai ka cika samun matsala da yarinyar nan ha ba da Allah kai ma ka rika haƙuri mana kasa an ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan mai haƙuri na tare da Allah shege ashe ka je makaranta